Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da babban taronta na ƙasa. Inda wakilai daga sassan ƙasar za su zaɓi sabbin shugabanni wanda za su shugabance su shugabanci harkokin jam'iyyar a nan da shekara hudu masu zuwa. Masu kallo da sauraro ku gyara zama kuma ku biyo mu a sannu domin jin cikakken rahoton. amma kafin nan dan Allah idan yau ne zuwan ku na farko wannan tasha tamu mai tarin albarka ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sanarwa a lokacin da muka ɗora bidiyoyinmu. Gare cikakkiyar rahoton dalla-dalla. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da babban taronta na ƙasa, inda wakilai daga sassan ƙasar za su zaɓi shugabanni da za su gudanar da harkokin jam'iyyar nan da shekara hudu masu zuwa. mutum tara ne suka nuna sha'awar takarar na shugabancin jam'iyyar ta apc amma jigajiganta sun yanke shawarar bin hanyar maslaha yayin kaddamar da zaben bakwai daga cikinsu sun hada da malam salihu mustapha da Malam Muhammad Esu da Sanata Muhammad Sani Musa da Sanata Tanko Almakura da Sanata George Akume da Sanata Abdullahi Adamu daga shiya arewa ta tsakiyar Najeriya suka fito. sai na takwas wato tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari daga shi arewa a maso yamma sannan akwai sanata alimadu sharif tsohon gwamnan jihar borno wanda 'yan kwanaki gabanin taron ya ce ya janye saboda ya hangi cewa akwai wani shiri da ake yi don daidaitawa a bar kujerar ga wani dan takara guda ɗaya kuma a cewar shugaba buhari na goyon bayan shirin na masalaha ko daidaitawar kuma a ƙarshe magana ta tabbata saboda mai magana da yawun shugaban ƙasa malam garba shehu kuma a jami'i a kwamitin yada labarai na babban taron ya ce masalaha za a bai wa fifiko kuma abin da jigajigan apc suka kashe dare suna yi kenan suna bambaki ga sauran 'yan takarar domin su marawa mutum guda ɗaya baya har ma an ba da umarni jam'iyya ta mayar musu da kuɗin da suka kashe wajen yin kafan tuntuni dai rahotanni ke cewa tsohon gwamnan jihar nasarawa sanata abdullahi adamu shine shugaban kasa da jigajigan apc suka sanya wa albarka don zama a shugaban jam'iyyar kuma har yanzu fadar shugaban kasa ta musanta ba bbc ta tuntube shi idan jin ko wani ɗarɗar da zuciyarsa ke yi idan aka ce zaɓe za a yi maimakon masalahar sai ya ce masalaha alheri ce amma idan ta kama a yi zaɓe ko zau baya ji ma'ana baya jin koɗar abin da zai biyo bayan taron shine babban ƙalubalen da masana siyasa ke jinjinawa saboda sarƙaƙiya da ke ciki ganin cewa shugabannin riko na jam'iyyar wato gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne da ake yi wa lakabi da limamin sulhu zai tafi wasu masanan dai na cewa watakila wasu da ba za su samu yadda suke so ba ka iya ficewa daga jam'iyyar ta apc wasu kuma za su tsaya da nufin yi mata zagon ƙasa ko kafar angulu a babban zaɓe mai zuwa amma komai ya dogara ne ga salon da jam'iyyar ta yi amfani da shi wajen lalama da ɗinke barakar da ke tsakanin 'ya'yan nata. Karshen rahoton kenan masu kallon da sauraro kar ku manta da Allah idan yau ne zuwan ku na farko wannan tasha ta mu mai tarin albarka ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararra domin samun sanarwa a lokacin da muka ɗora mu kar ku manta kuma na like da comment